Albishirinku masu kallon fina-finan Hausa, Nesa ta zo kusa, za ku iya sauke manhajar Amat Entertainment Limited a wayoyinku na Android domin samun sababbin fina-finan Hausa. Dan Allah dan annabi ba ka Dan Allah. Waƙoƙi. cikinta da alkhairi.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 ba mu harbi a cikin al'umma ba tare da wani kwakwaran dalili ba ah, mun samu wata masaniya ne cewa a wani ranar za a buga wata babbar harkar ta miyagun ƙwayoyi ah, da muka je domin mu ga waɗanda za su buga wannan harƙalla mu kwamushe su kawai sai suka buɗe mana wuta kuma mu kaga ba za mu tsaya nan muna ji muna gani ah, a kashe mana mutane ba a shashshake su mu ma mutane ne dole mu mai da martani garin exchanging fire shine uh, muka dan harbi juna wasu suka dan shashege to amma me yasa ba ku je gida kun kama su ba har lokacin da suka fito waje suka fara wannan halkarar wanda aka zo aka samu shoot out irin wannan wanda ba shi da amfani irin wannan uh, ranka ne da a ce masani ta zo mana da wuri da ba duk haka ba za ta faru ba mun samu wani labarin ne a ƙurarren lokaci kuma bayan da zami kuma muna zuwa ba mu muka kai musa ba mu muka neme su da harbi ba su suka harbe mu ba za mu tsaya muna kallon su kamar sakaguna ba dole ne mu retaliating to gaskiya asp i'm not happy really i'm not happy with your action you know public society but no shoot out in the society mutane in aka ce an yi harbe-harbe ka san laifin gaba ɗaya zai dawo nan ASP, don't you want to become on this chair, ASP? Haba, really, I'm not happy. To, amma rai ranka daɗe babu wani farar hula ko ƙwaya ɗaya da ya mutu. Tunda ba san farar hula ya sheke ba, ai kamata ya mu gode wa Allah ranka daɗe. Mutanenmu ne suka shashsheke, sannan kuma ranka daɗe. Don a aikin haka ya jawo mun yi wata asara haka kamar irin wannan dole sai an yi haƙuri. saboda haka yi da aikin mai labai dole ne kowanne a cikin mu nan ya biya wani karamin farashi kafin mu ga mun yi maganin waɗannan tattiran mutanen ranka ya dade to amma ranka ya ne ina fata za ku gafarce ni game da wannan kuskure da na aikata no problem Allah bai babu komai amma dai ubangiji Allah kiyaye shi ke na ranka dade thank you very much kana so ka sayi gida for wax. shi kuma hotel din da kake ci kake zaune menene matsalarsa na gaji da hotel din ne zaman hotel din ya ishe me yasa na gaji da wajen ba matsala ina da wani gida wanda babu kowa a cikinsa kuma eriyan wurin babu sa idanu sosai za ka zama a cikinsa to na gode ya kama Allah ya sauka da rufe ba damu ayyo kai tafiyar fa ba irin dole fa a kore mu a hotel dan ba zai wa a ce mu yi harbi a hotel abin mu ci gaba da zama ba amma fa laifin ba na ne ni kadai har da na kai ne ka kula da ni har ka sa na ya isa daga yau sai yau ba na so ki wani abin da ba ni na sa ki ba kuma duk abin da zaki sai kin tambaye ni ko surutun nan da yake yawan yi ba na bukata ki rinka bari sai na baki dama kafin ki min magana insha Allah daga yau zan ci To ki shiru mana haka nan. Amma ka san cewa irin wannan fara nake gani a mafarki na? Kai haƙuri. san cewa ka ce duk sanda zan yi magana in jira sai ka bani dama in yi magana to amma idan ka ga surutu na na yawa za ka iya min alamu yanda zan gane na ji ga ɗaki nan ki shiga ki wanka in ki gama sai ki kwanta ki huta nisa ba ka gajiya da Kamar yadda ke ma ba kya gajiya da kallo na ba? Ina kallon ka ne saboda ina son ka. Ni kuma ina kallon ki ne saboda bana so na rasa ki. Ina fatan har tsofinmu za mu kasance tare. Mutuwa ce kaɗai za ta raba ni da kai. Duk wanda ya tambaye ni dalilin san da nake maka ko kuma shakon da muka yi da kai yayi babban kuskure. Saboda kai ne tushen farin ciki ne. Wani irin tanadi kika yi rayuwar mu sun. Irin tanadin da zuciya take maganta, yayin da ta ga farin ciki na doso ta. ina tsoron kar gaba in ma laifi ka guje ni don wallahi haukacewa zan yi kada ki matso da laifi kusa a rayuwar saboda fata na buri na shine mai rayuwa irin ta ɗan aljanna wacce ba ɓaci rai a ciki ba fushi kullum sai dai murmushi kai kai ne maganin damuwa na fawaki kai ne nishaɗi na Allah ya bar min kai masoyi na za mu rayu da juna har ƙarshen rayuwa Allah ya sa sannan dan me zaki yi maka dan me sai zaki je ki jaji gobe ɗan talaka memo dan me ki bata mutum ko ko a dan dai dole so ki sai an sina sina sai na kwamma da ki na irin wannan kai hakuri abba wallahi ne ma ban san lokacin da san shi ya nisa a cikin zuciya na ba. To ki gaggauta cire shi, ki gaggauta cire shi daga zuciyarki. Abba ba so ba shi da lissafi. Inda babu yadda za a yi ɗauke ki miƙa wa talaka talaka ba zai yi ba ki ji na gaya miki ba ke ba shi kuma ki gaggauta cire shi daga ki. domin wallahi idan shi ne autan maza in duk amurka babu namiji da ya rage sai shi ni dai in ni na yi ki bar wara miki shi ba ki ji na gaya miki kusa kin san abin nan kusa kin sani kin kaɗai ce kika rage kusa koma ne ne farin ciki da kike bukata zan yi amma ba wannan ba ki ce shi gare ki ji da talaka da mai kuɗi duka Allah ne ya yi su abu ɗaya nake so ka fahimta fawak shi ne farin ciki ne abu ka banda na rayu da shi Thank you. tun da sai zo na san yasa nake son ta suna da yawa amma kaɗan daga cikin dalilan shine ne tana da ilimi tana da hankali sannan tana da asali mai kyau sannan tana da tarbiyya kai dakata dole da wani bukaji ai hankalinka alƙalinka dukkanin waɗannan abubuwa da ka lissauta, ai kun yi hannun riga da ita ɗan talaka kake baka da kuɗi baka da dalilinsu tana da ilimi baka da shi tana da tarbiyya baka da ita tana da usuli baka da shi ba ba ba ba duk sun sun baibaye ka amma don hauka da gidadanci ka faɗo nan gurin tunda Allah sa ka zo kuma Allah haɗa ku da ita ba zan baka faɗi kamar nawa kake da bukata na daga jari abin da za a baka ka tafi can ka je ka ɗan tanana ka nemi daidai da kai ka aure ta amma ka rabu da ita alhaji soyayya ta ba ta sayarwa ba ce sannan ko da buloniya ne kai ba za ka iya sayan soyayya ta ƙayyaro hankalin mai sarin ka ba ya koma gari na karka cuci kanka cuci kanka ka ji na kai maka ka faɗi abin da za a baka ba na so ne maka shaci faɗi ai da ganin ka na san ko ko nawa kake ah, alhaji abin da ka mallaka wani ya iya sayan murmushin ta guda ɗaya ba balle har ya sai soyayya ta kar kai wa kanka wauta ka faɗa min nawa kake da bukata shine na ce a yi duk abin da ka mallaka ba zai iya sayan murmushin ta guda ɗaya ba kai to bari ka ji za ka yi bi babu babu kuɗin babu kuma soyayyar yarinya ta ƙaryar banza da kake wai bai san yaro kai kamar tabarma duk kafa ka an zane shi ban a aikin ku ko ku san abin da ya kamace ku ba ki daina kuka husna san duk duniya ban so in ga kukan ki ban so in ga ki cikin tashin hankali idan kina kuka na kan ji shi yana bi min jinin jikina ba zan iya juriya ba fawaz ba zan iya juriya ba tabbas da zarar an hana ni kai komai zai iya faru tun farko na guje mana wannan ranar amma kika ƙi yadda na sani cewa dama abban zai iya ba mu matsala a tarayyata da ke amma kika ƙi amincewa da maganar ta kika nuna min abban zai iya miki da abin da yake so na rayuwa gashi sai da na kama da ƙaunarki. sannan kuma za a raba ni da ki na sani mutanen garin nan kwata-kwata ba sa son ba talaka diyarsu ballantana kuma babanku wanda ya kauri wajen sunan kuɗi a garin mu kaddara ce ta kai ni ma na shiga layi wanda zan yi wa so bauta suna daga lokacin da wani ya yi silar raba ni da ke ina tabbata maki da cewa shi ma zai ci gaba da numfashi a rayuwar shi ina so ka ajiye a ranka daga yanzu zuwa kowane lokaci zaka iya samun labarin mutuwata idan kuma haka ya faru abba ne sanadi ina so ki sani zan bauta wa soyayyarki a gaban idanki ko bayan idanki zan hidanta miki da ranki ko babu ranki wannan shine kalamina na na ƙarshe a gare ki muddin baki janye ƙudurin da kika ɗauka ba ni ma nawa ba zan janye ba usna husna me haka kina nema ki kashe kanki akan dan talaka banza a banza na ruwanki da shi abba abba dan talaka shine rayuwar yaka kuma shine farin cikinta kuma wallahi Allah ina san shi da yawa soyayya shi ce ta rufe min ido ka ɗauke ta a matsayin rashin ɗa'a kuma wallahi Allah abu ba zan iya rayuwa babu shi ba kin gama na ce kin gama to bari ki idan dai har ni ne mahaifinki ni na haife ki daga yau na raba ki da shi ba ke ba shi na yanke alaƙa da ke da shi kuma ke daga yau daidai da kofa daidai da bakin gate ba za ki liƙa ba billahi da suke na ga miki idan kika ga kin aure shi to sai dai idan bayan ba raina Ha ha ha! 是的 mala lafiya garin ya ka shigo ta ina ma ka shigo ba shi ya kamata ka tambaya ba sai ka tambaye ni mai na yi to kar ka yi mana rashin kunya dan me zaka shigo gidana ka cikin dare ka cika ka ce an yi maka tambayar ta ina ka shigo yaro dan la ilaha illallah kan haka da kai dan Allah dan annabi ka tsaya ka fahimce ni ni mutum ne mai ƙaunarka kada zuciya ta ɗibe ka abin da can ya riga ya faru wannan yarinya ta ce Allah ya mata rasuwa haka ne amma ka sani ba wanda ya sayar bani da farin cikin da nake tare da shi shi kuma ya zauna da nashi za ka raka ta ne yaro yaro ina inda ta tafi dan Allah dan Allah ka kabe kwance ni ni fa mutum ne mai kaunarka ni asali na wallahi na ma fa kaunarka fiye da ka tsaya mu shirya abin da me kake so mu shirya abin da za mu tsara rayuwarka ka amfana ni ma amfana ko ba haka ba ne Lafiya kuwa? Yunwa kuma da daren nan? Kin san da dare ya yanzu. Idan na yi magana ka ce na fiye surutu, sannan kuma idan na yi magana kaɗan ba ka fahimta ta. Ta aka za a kai tunanin cewa zan iya bacci a wannan daren tunda ina masifar jin yunwa. To kuma dai menene yanzu ki haƙuri dare ya yi, don Allah kai mu gobe da safe. sai a je a siyo kayayyakin da ake bukata da za a amfani da su a gidan Wani ya kawo ku kuma wasu mutane su kawo min wani aiki mai matukar muhimmanci sun zo sun same ni su uku akan suna so a sheƙe musu wannan yarinya na faɗa musu cewa ba ma yin kwangilar kashe mata da yara amma dai sun dage a kai zahirance duk wanda ya ce zai taɓa wannan yarinya ko waye shi ba na tunanin zai ci gaba da numfashi yanzu wace ce ita da har za ka iya ba da rayuwarka a kanta me ya alaƙa ka da ita alaƙa ta da wannan yarinya tamkar alaƙar numfashi ne da huku wanda rabuwarsu zai iya kawo matsala ko waye waɗannan mutanen suna da kuɗi kuma suna da fawa gwamnati ne babu abin da ba za su yi shikenan ni tsakanina da kai dama shawara ce idan na baka ita ka ɗauka ko kuma ka bata ta ɗaya ne gashi nan kai shawara a kai za mu haɗu da mutanen gobe da misalin karfe goma sha ɗaya na safe kai ƙoƙari ka yi tunani a kai yadda kai ka sanar da 不是娜，不是娜。 Husna! shiga uku. yanzu sun kashe ni ba nan kai ba. Kwantar da hankalinki mana Husna. Muddin ina raye a duniya ba wani mahalukin da ya sai ya ki na bar shi ya shi. kwantar da hankalinki babu abin da zai same ki ta zaka ce dai da damuwa mutanen da su suka kashe mu a hali baki daya kuma yanzu shi suna bibiyar rayuwata ta yanzu ai kai tunanin hankali na zai kwanta ya zama dole na magance wannan matsala tun kafin ta girma ba zan iya zuba ido a mun wasa da rayuwata tabbas na san wannan aikin asp garba ne to ka ji ni ga nan zuwa kanka waye shi ya za a ce duk kudu mutum ɗaya gagare ku shi kadai mutum ɗaya ya ba runduna bace kun ba ni kunya I'm sorry sir it's not our fault dakata dakata ina so ku je ku ɗebi jama'a gabaki ɗaya ko ba ku nawa za ku ɗiba ba na so da shi da wannan yarinyar su je ga kwamishina ku je ku shege sa ku shege su ga baki ɗayan su ka daɗe yaran ne da ka san giwa ce ta haihu ba sa maza ku je ku aiwatar da abin da na sa ku idan ba so kuke gaba ɗayan mu ta ƙare mana ba maza ku je yes sa jensa wane ne shi wani ne shi wannan da yake taimaka mata ya abokin da yake taimaka mata wani ne shi na rantse kowane ne shi ce ya tsinci talasarsa a laraba Ah! Assalamu alaikum. Ka haƙuri ya yi kamata. Na san jiya na gaya ma maganar da ba ta dace ba. Shi sa na zo na baka haƙuri. Karka damu fa wax. Na sani cewa hakan ba halinka ba ne. Kawai sharrin shaidan ne. Yanzu wace shawara ka yanke? Ka sanar da ni. abin da nake so in sani ya kamar nawa ne sauran kuɗi na da ya ragu a wajen ka gaskiya ba zan iya faɗa maka adadin kuɗin da ya rage ba sai dai kawai ka faɗa min nawa kake bukata ya kamar ina roƙon alfarma ɗaya alfarma ita ce ko da Allah ya sa lokaci na yayi mutuwa ta hau kaina wannan wace irin magana ne fawax ka daina faɗin irin wannan magana da Allah ko da Allah ya sa ba na raye ina roƙonka da yarinyar da ka gani tare da ita duk wani abin da na mallaka ya zama na ne ina so a damƙa a hannunta ka yi min wannan adalci shikenan na ɗauki alkawari dukkanin abin da ka mallaka zan danƙa a hannunta ai amana ce ya kamata ka yi gaggawan barin wurin nan saboda mutanen nan za su iya zuwa yanzu ko kuma za su iya kiran waya su gano location ɗin da nake sai dai in gansu ba tare da na sani Jamal kai kaɗai ne kasancewa mutane na za su zo nan gurin karfe goma sha ɗaya. Ina so ka gaya min wane ne shi. Gaskiya ni ma ban san ko a shi ba. Kada fa ka ce za ka yi min ƙarya. Na rantse da Allah idan kai mun ƙarya sai na kashe ka ka faɗa mun wane ne shi ba za ka faɗa mun ba Shakakiya kenan babu zaman lafiya. Kina ganewa? Na gane. ban gane ba. To wannan kuma shine lafiya lauke nan ba matsala. Next. har yanzu dai to dan kika ji wannan ki fito mu tafi kenan waya yes lafiya ba matsala fito mu tafi shi da abinci da tsanin da su. za ka ji daɗin shi sosai na maka alkawarin daga yau ba zan ƙara sha ba zan cire wajen sigarin gefe za ka iya ci aje bindiga ka ka aje bindiga ka na ce oh yeah let's go muje muje usna kada wanda ya motsa kada wanda ya motsa tsaya nan kuma ba go back mi komin bindiga let's move. find him, sir. We'll find him. Let's go! hukumar 'yan sanda sun zo sun kama acp bayan sun gama bincike kuma suka mika shi ga kotu kotu kuma ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan kaso sakamakon ta'addancin da ya aikata. yet another triple impact as the Kannywood Gentle Giant producer Abubakar Bashir Mashadda, the perfectionist Kamal S. Al Ali, and Ahmad Entertainment bounces back with another money making fraternization. daga ce miki dai wato tun da na ganki ni dai kawai na faɗa miki sirrin da ke rina ni ka ji ka ce kana son ƙawata kuma yanzu ka da ka ce kana suna to ga yamin da wani ido zan kalli wannan ƙawatawa magana ce akan soyayya wai in tambaye ku me kuka dauke ni kun dauke ni karamar yarinya kun kun dauke ni wacce fata da hankali kowa so so so so so wannan irin abu ne haka baki saba Bilkisu Symmetrical Classy Immaculate and Exemplary Na yadda Allah ina son da wallahi Allah ina son ka Bilkisu ban taɓa tunanin abin da yake faruwa a cikin fina tura yana faruwa a zahiri ba kai wani bala'in da ka san a wurofin ba trailed trapped abducted assaulted molested and discarded gilkisu dama na gaya ma za wuce ba wani shege ba menene amfanin aikata irin wannan tabar kasa a cikin da taimaka min wallahi ba na so in mutu yanzu yanzu nan zan kashe ka kowa ya huta uncompromising unbending unrelenting undeviating and unstoppable bilkisu ah! and Aisha Tijani's film. Story Aisha Tijani. Screenplay Nasir Al Kanawi. Associate Director Ahmad A. Bifa. Bilkisu by the gentle giant producer Abubakar Bashir Mashada and directed by the perfectionist Kamal S. Alkali, Bill Kisu. Ah! Bilkisu. Revenge is a dish best served cold.